daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro barkanmu da alhaka tahir amin yake tare da ku a cikin shirin radio hausa voh daga nan birnin tehran bayan wannan gabatar dai muna ɗauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na kokunsa da kuma noma tushen arziki a hali yanzu ga labaran duniya da dumi da farko ga kanunsu shugaba Pezeshkian na ƙasar iran ya ce za mu ci gaba da hanyar shahid kasim suleimani da ƙarfi hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran ta ce tare da jajircewar ƙasar ba za a taɓa samun kuskure a cikin al'amuran ƙasar ba a najeriya kuma a sakonsa na sabuwar shekara shugaba tinubu ya sanya fata a zukatan 'yan najeriya ya kuma amince da tsadar rayuwa yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran masu pezeshkian ya bayyana cewa za su bi sawun shahid kasim suleimani sau da kafa kuma da dukkan karfinsu tashar talabijin ta firas tv nan tehran ta bayyana cewa ta nakalto shugaban yana faɗar haka a taro na biyar na tunawa da shahid kasim suleimani shugaban rundunar kudus ƙarƙashin rundunar kare juyin halin musulunci na ƙasar iran wato irgc a takaice wanda shugaban amurka na lokacin donald trump da kansa ya ba da umarnin sojojinsa su kashe shi a ƙasar iraki sun kuma wato aiwatar da kisan a rana irin ta wato uku ga watan disamban shekara ta 2020 kafin haka dai shahid janar kasim suleimani yana daga cikin sojojin kasar. wanda suka taimaka wa ƙasashen iraki da syria samun nasara a kan ƙungiyar 'yan ta'adda ta isis a ƙasashen guda biyu tsakanin shekara ta 2014 zuwa 2017 kuma idan ba shahid kasim suleimani da abokansa ba to da yanzu ƙasashen syria an rarraba su ƙasashen syria da iraki da an rarraba ƙasan an tarwatse ta. shugaban hukumar makamashin nukiliya na ƙasar iran ya bayyana cewa tare da himma da kuma jajircewar hukumarsa ta sami nasarar kauda tasirin takunkuman ƙasashen yamma da suka ɗora wa hukumar kamfanin dillacin labaran sahab na ƙasar iran ya nakalto kamfanin dillacin labaran isna shi ma na ƙasar iran yana cewa jajircewar ƙasar iran akan takunkuman da ƙasashen yamma musamman amurka suka dora ba hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran ya sa sun ɓata shirin takunkuman ko tasirin takunkuman a kan hukumarsa don duk abin da suke son suna samu a cikin gida muhammad islami ya kara da cewa a ranar 31 ga watan disamba ta shekara ta 2024 ma wato hukumar baitulmalin kasar amurka ta ɗora wa wani ƙari ko kuma sashe na hukumarsa takunkuman tattalin arziki wanda ba zai yi tasiri ba don haka ba wani tasirin da wannan takunkumin zai yi saboda duk abin da suke bukata suna samu daga cikin gida a najeriya kuma shugaban tarayyar najeriya bola ahmed tinubu a sakonsa na sabuwar shekara ta 2025 wanda aka watsa a ranar laraba ya bayyana cewa ya fahimci irin matsalolin da mafi yawan 'yan ƙasar suka fuskanta a shekara ta 2024 amma ya ce akwai fata mai yiwa a cikin sabuwar shekara ta 2025 wato akwai fatan samun sauƙi a kan hanya jaridar premium stem ta najeriya ta nakalto shugaban yana lissafa irin ci gaban da gwamnatinsa ta samu a shekara ta daga a shekarar da ta gabata wato ta 2024 sannan ya amince da cewa 'yan najeriya sun sha wahala sosai musamman dangane da wato tsadar abinci da magunguna ya kuma ƙara da cewa hakan ya faru ne wato saboda tsarin tafiyar da ƙasarsa a wani wuri a jawabinsa shugaba tinubu ya ce farashin man fetur yana raguwa ƙasa-ƙasa a hankali haka ma darajar naira yana ƙara ƙarfi saboda yawan ajiyar kuɗi wanda gwamnatinsa take yi a ƙasashen waje masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a jiya alhamis ce kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya karɓi sabbin membobi guda biyar a kwamitin tashar talabijin ta firistin bayanan tehran ta bayyana cewa sabbin ƙasashen da kwamitin ya karɓa dai sun haɗa da panama pakistan denmark girka da kuma somalia wanda wa'annan ƙasashe dai za su kasance membobi a kwamitin tsaron na tsawon shekaru biyu-biyu a kuma matsayin waɗanda ba su da haƙƙin veto sannan a wuce sannan a sannan ba su da wani ƙarin haƙƙi kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya dai yana da membobi guda goma sha biyar biyar daga cikinsu tabbatattun membobi ne wanda kuma suke da haƙƙin bawa wato haƙƙin hawa kan kujeran veto wanda ake kira veto kuma su ne amurka faransa ingila rasha da kuma china sauran membobin kwamitin guda goma ana, ana zaɓen su ne a sauran ƙasashe membobi a majalisar ɗinkin duniya kuma duk ƙasar da aka zaɓa cikinta za ta yi shekaru biyu ne kacal a kwamitin tsaron a halin yanzu dai a wa'annan ƙasashen biyar za su haɗu da ƙasashen algeria wato guyana da republic of korea da salio da kuma slovenia wa'anda za su kammala wato zaman su memba a kwamitin a ƙarshen shekaran da muke ciki shugaban ƙasar iran masu pezeshkian wanda ya girmama ma'aikatan kiwon lafiya a birnin mashad na ƙasar iran ya bayyana cewa tsarin kiwon lafiya da ake da shi a ƙasar iran musamman a fagen kiwon lafiya na tushe ya zama abin koyi da samun irinsa ya karanta a cikin wannan yankin a yammacin asiya da kuma duniya gaba ɗaya shugaba Pezeshkian ya kuma yi ishara da fagagen kiwon lafiya da iran ta yi fice a cikinsu da suka hada da kula da mata masu juna biyu daƙile cututtukan da ake iya ɗauka da kuma wayar da kan mutane akan batutuwa masu alaƙa da kiwon lafiya sai kuma koyar da ilimin likitanci ga masu tasowa shugaban ƙasar iran ya yi ishara da ƙididdiga da take nuna cewa ana ƙara samun tsawon rayuwa a iran hakanan kuma ragowar mutuwa na ƙananan yara hakanan kuma shugaban ƙasar iran ya yi ishara da wato isharori ta kiwon lafiya da likitoci na iyali da ake son a tabbatar da shi tare da yin ishara da rawar da suke takawa a fagen kiwon lafiya a cikin ƙasar masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. thank you Tuma da lama sauraron su kuma sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da shirin ban labarai biye da shi akwai shirin nan na ko san sai kuma shirin na karshe wato noma tushen arziki da wannan kuma muke cewa yi ne lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a uku ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyu ga watan rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 322 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan janairu na shekara ta 1993 shugabannin kasashen amurka da rasha wato george w bush da kuma boris yeltsin ba hannu akan wata yarjejeniya ta rage yawan makamai na nukiliya wanda suka tara har zuwa kashi biyu bisa uku na kowace ƙasa tsakaninsu bayan faduwar tarayyar soviet da amurka tana tsammanin cewa kasar rasha za ta zama ikoranta amma da gwamnatin rasha ta gane cewa amurka tana ƙara yawan makamanta na nukiliya duk wadda yarjejeniyar da aka rattaba hannu a kanta sai ta dakatar da shirin ta na rage yawan makamanta na nukiliya sai daga baya kasashen guda biyu amurka da rasha suka sake kwallo wata yarjejeniya mai kama da wadda aka rattaba hannu a kanta a shekara ta dubu biyu da goma wadda ita ma har yanzu ba su yi aiki da ita ba kasashen amurka da rasha ne dai kadai suke mallakar mafi yawan makamai na nukiliya da suke a bayan kasa wanda hakan ya sa waɗannan kasashe guda biyu suka zama mafi haɗari ga al'ummomin duniya baki ɗaya bisa la'akari da makaman nukiliya masu tsananin haɗari da suke mallaka wanda duk wani ƙanƙanin kure ka iya wakana zai halaka duniya baki ɗayanta. masu wurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a ranar irin ta yau janar robert heiser wani babban sojan amurka ya shigo cikin kasar iran a boye a daidai lokacin da jun juhalin musulunci a kasar yake gab da samun nasara janar robert heiser shine mataimakin babban kwamandan sojan amurka a tarayyar turai ya kuma shigo cikin kasar iran ne domin shirya juyin mulki ko kuma kawo ƙarshen boran da al'ummar ƙasar suke yi da nufin fitar da gwamnatin kama karya ta sarki sha a duk tsawon zamansa a birnin tehran na kimanin kwanaki talatin sau ɗaya ne ya gana da sarki sha inda kuma ya faɗa masa cewa dole ne ya bar ƙasar iran ya kuma sanya masa ranar ficewa daga ƙasar bayan haka ne kuma aka kafa gwamnatin shahpor bakhtiyar wanda ita ma bata iya kare manufofin 'yan mulkin mallaka a cikin ƙasar iran ba da ƙarshe dai in kwanaki kafin nasarar juyin juhalin musulunci janar robert haisa ya fice daga ƙasar iran masu saurari ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da shida da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan rajab na shekara ta 440 bayan hijira abu rehan biruni fitaccen malami kuma masanin kimiyya ya rasu a birnin gazni da ke tsakiyar kasar afghanistan a halin yanzu tun farkon karatunsa dai abu rehan biruni yana da sha'awa matuƙa musamman akan ilimin lissafi da ɗabi'a kuma bayan wani lokaci kaɗan ya zama ɗaya daga cikin manyan malamai a waɗannan ilmomi daga nan ne sai ya koma ɓangaren ilimin tarihi da kuma sanin yanayin ƙasa sannan kuma ya karanci ilmomi kamar su likitanci magunguna ilimin ma'adanai da ilimin taurari inda ya zama fitaccen malami a waɗannan ɓangarori sannan kuma ya karanci ilimin kimiyya wannan babban malamin falsafa musulmi ya gano yanayin duniya shekaru aro-aro kafin masana kimiyya na yammacin duniya kuma bisa la'akari da sa ya tabbatar da cewa duniya tana juyawa sau ɗaya a kowace rana kuma sau ɗari uku da sittin a kowace shekara abu rehan biruni ya ƙware a harsunan larabci da girka da kuma sanskrit kuma a bisa ɗimbin iliminsa ya fassara littattafai da dama bugu da ƙari kan haka kusan rabin ayyukan wannan masanin kimiyya musulmi masu kima na ilimin lissafi da kuma ilimin taurari ne daga cikin kyawawan ayyuka da abu rehan biruni ya yi har da rubuta littattafai daga cikin littattafan nan akwai littafin nan na atharul bakayya da kuma ta na hindi da kuma aljawahir da ƙarshe masu wurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata rana irin ta yau aka gudanar da taron god tsakanin shugabannin kasashen amurka birtaniya jamus ta yamma da kuma faransa inda aka tattauna wasu muhimman batutuwa waɗanda suka shafi duniya musamman juyin juhalin musulunci a iran an gudanar da taron ne a wani tsibiri a yammacin tekun atlantika a cikin tekun caribbean wanda kasar faransa ta yi wa mulkin mallaka a taron wanda aka gudanar kimanin kwanaki arba'in kafin nasarar juyin juhalin musulunci a kasar iran kowa yarda cewa muhammad da riza pahlavi sarki sha na kasar iran a wannan lokaci zai rasa iko da kasar amma shugaban amurka na lokacin jimmy carter ya yi fatan wanzuwar mulkin sarki sha tare da taimakon sojoji taron bai samar da wata muhimmiyar mafita ta tankarar gagarumin yunkurin juyin juhalin musulunci na al'ummar iran ba ba sai dai amincewa da karfin yunkuri na kama karya na sarki sha wanda kuma da ƙarshe dukkanin mahalarta taron sun ga cewa babu sarki sai Allah da sa hukuma tattauna batun yadda za su rungumi juyin juhali da kuma yadda za su kulla alaka da Iran bayan kifar da gwamnatin sarki sha.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 musamman kan matakan da gwamnatin yahudawan sahiyoniya suka ɗauka kan ƙasar da matsayin sabbin mahukuntan siriya na yanzu da masu goya musu baya da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. Sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun lalata kashi saba'in cikin ɗari zuwa tamanin cikin ɗari na ƙarfin sojin ƙasar Siriya bayan da jirage saman yaƙi guda ɗari uku da hamsin suka ɗauki matakan ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan yankunan ƙasar Siriya. musamman daga birnin Damascus fadar mulkin ƙasar Siriya zuwa birnin Tatus a wani farmaki da aka bayyana a matsayin hare-hare mafiya girma a tarihin sojojin saman haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Har ila yau sojojin mamayar Isra'ila sun kutsa kai cikin yankunan kudancin ƙasar Siriya inda suka ƙara mame wasu yankunan tuddan Julan da aka keɓe na musamman tsakanin ƙasar Siriya da haramtacciyar ƙasar Isra'ila da mame tsaunin ha mun da kunaitara inda suka kai kilomita ashirin a shiyar kudu maso yammacin birnin damascus fadar mulkin kasar siriya ya zo cikin cikakkun bayanai na harin da haramtacciyar kasar isra'ila ta kai wanda ba a taɓa ganin irinsa ba suna bayyana cewa sojojin Yahudawan sahayuniya sun rusa tare da tarwatsa ɗaruruwan jiragen sama da jiragen ruwa na yaƙi da na'urorin makamai masu linzami daga ƙasa zuwa sama. wuraren ƙere-ƙeren makamai da na makamai masu linzami da cibiyoyin kula da dabarun yaƙi da tsaron ƙasa. Cibiyoyin binciken kimiyya na soji, filayen jiragen sama na soji da sansanonin soji masu yawa. Kamar yadda sojojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila suka kai hare-hare ta sama fiye da sau ɗari biyar a kan yankuna daban-daban na ƙasar Siriya cikin kwanaki biyu kacal. kawo yanzu dai babu wani sahihin ƙididdiga na irin hasarorin da ƙasar siriya ta yi sakamakon munanan hare-haren wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai kan ƙasar amma an san cewa sojojin saman siriya sun mallaki jiragen saman yaƙi 330 da jiragen saman yaƙi ƙirar ƙasar rasha na sukwai su-29 da sukwai 24 da Sukhoi 22 da Sukhoi 25 da kuma Sukhoi 21 ƙari da ɗan ruwan jirage masu saukar ungulu ƙirar ƙasar Rasha masu cin matsakaicin zango baya ga makamai masu linzami na Scott S na Rasha da ke cin nisan sama da kilomita 300. da kuma makamai masu linzami ƙirar Scott D da suke cin zango fiye da kilomita 700. Hakanan kuma sojojin Siriya sun mallaki dubunnan tankunan yaƙi ƙirar ƙasar rasha nau'in t90 t72 t64 da t55 kamar yadda hare-haren sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya lalata tare da tarwatsa jiragen sojojin ruwan siriya gaba ɗaya waɗanda suka haɗa da jiragen ruwa ƙirar amur na rasha guda biyu da wasu jiragen ruwa guda biyu ƙirar fetiya baya ga wasu jiragen ruwa masu harba makamai masu linzami guda goma sha shida kirar osa na ƙasar rasha da na'urori masu lalata nakiyoyin kirar yafganiya guda biyar kirar rasha da kuma jiragen ruwa na yaƙi guda shida a hasashen gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila na ƙoƙarin hana Siriya samun ci gaba a fagen ilimin kimiyya a nan gaba. Jiragen saman yakin ta sun yi lugudan bama-bamai a kan cibiyar binciken kimiyya da ke birnin Damascus fadar mulkin ƙasar. Sannan a halin da ake ciki kuma rahotanni na ci gaba da yawo cewa hukumar leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta Musat. tana gudanar da wani samami na neman aiwatar da kashe-kashen gilla kan masana ilimin kimiyya da ƙwararrun masana masu bincike a ɓangarori daban-daban na ilimin muka na ƙasar siriya wani abin lura a nan shine cewa mafi yawan abubuwan barna da suka faru a ƙasar siriya sun faru ne a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kuma har yanzu gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ci gaba da yin kaca-kaca da na'urorin bincike na sararin samaniya da kuma na ƙasa a siriya inda ta ƙuduri aniyar ruguza ababen more rayuwa na ƙasar ta siriya gaba ɗaya yayin da ƙasashen duniya ciki kuwa har da ƙasashen larabawa suka zuba ido ba tare da yin wani abu ba kuma majalisar ɗinkin duniya ko kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin haɗin kan ƙasashen musulmi da na ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ba su iya yin komai ba wajen ganin sun dakatar da haramtacciyar ƙasar isra'ila daga kan munanan manufofinta duk da cewa gwamnatin mamayar isra'ila yanki ne na wasu gungun al'umma da ba kowa ne ya amince da halaccin ƙasarsu ba kuma gwamnati ce da ta shahara a fagen rashin mutunta dokokin ƙasa da ƙasa tun a shekara ta 1974 aka mai yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin ƙasar siriya da haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙarƙashin ƙudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 338 a shekara ta 1973 ire-iren waɗannan barna da aika-aika da a ƙasar Siriya sakamakon hare-haren wuce gona da irin da gwamnatin haramtacce ƙasar Isra'ila a cikin 'yan kwanaki kaɗan wanda hakan ba zai faru ba idan har haramtacce ƙasar Isra'ila ta tabbatar da cewa akwai wani ƙarfi a Siriya wanda za a iya amfani da shi wajen mayar da martani kan haramtacce ƙasar Isra'ila tabbas da hakan bai faru ba saboda ƙarfi shine harshe ɗaya tilo da Yahudawan Sahiyoniya ke fahimta, wanda matakan wuce gona da irin ta kan Siriya ya zo ne bisa goyon bayan Amurka da ƙasashen yamma, kuma haka lamarin zai ci gaba da ta yadda za su mame dukkanin ƙasashen yankin. matukar ƙasashen yankin suka ci gaba da nuna rauni da tsoro saboda haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta san wani abu wai kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa ko ƙa'idoji ba wanda shine dalilin da ya sanya ta gudanar da abubuwan da ke gudana a kasar siriya bayan abubuwan da suka faru a baya bayan nan a ƙasar. wannan abin da ya faru a ƙasar siriya mummunan lamari ne kuma mai tsaurin gaske kuma ya tabbatar da ingancin daidaito wanda yake tamkar zinare da shahidi said hassan nasarullah ya kafa wato rundunar gwagwarmayar al'umma wanda ƙasar labanan ta ƙarfafa kanta da wannan daidaito domin kare kanta daga haɗama da burin haramtacciyar ƙasar isra'ila a daidai lokacin da duniya ta gamsu da kallon haramtacciyar ƙasar isra'ila tana zaluntan ƙasashen da suke mambobi na majalisar ɗinkin duniya tana lalata ƙarfin sojinsu tattalin arziki da kimiyyarsu tare da mayar da su baya tsawon shekaru da dama da suka gabata hakika kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta ɗauki nauyin tabbatar da hakika kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta ɗauki nauyin ladabtar da wannan ɗanyen aiki wanda ta tsaya tsayin daka game da hana 'yan sahayuniya mai kilomita ɗaya na ƙasar labanan tsawon fiye da watanni biyu ana gwabza faɗa duk da gurɓatattun manufofin duniya da kuma goyon bayan Amurka da ta shiga cikin wuce gona da iri kan ƙasar ta Labanan, amma a ƙarshe an tilasta musu ɗaukan matakin ɗaga farar tuta tare da amincewa da tsagaita buɗe wuta. Hakika babban darasi da ƙasar Labanan ta koyar shine tabbatar da cewa gwagwarmaya da tsayin daka su ne kawai zaɓi ga al'umma na wannan yanki domin ƙalubalantar munanan buri na 'yan sahayuniya da suke da shi a kan neman mame yankunan ƙasashe da wawushe dukiyoyinsu tabbas gwagwarmaya ta zama dole kuma buƙatar gaggawa ga al'ummar wannan yanki don kare kansu daga babakeren yahudawan sahayuniya 'yan mamaya saboda gwagwarmaya ita ce ƙarfi guda ɗaya a wannan yanki na gabas ta tsakiya da za ta ƙaryata tatsuniyar cewa rundunar sojin Isra'ila ita ce runduna da ba a cin nasara a kanta kuma ita kaɗai ce ta yi nasara a kan haɗin gwiwar sojojin larabawa kuma a halin yanzu da gwagwarmaya da ta numfaso a yankin hakan ya sanya bullar munanan ƙiyayyar amurka da haramtacce ƙasar isra'ila da 'yan koransu na gwamnatocin da suke ƙarƙashin mulkin mallakarsu suke nuna ƙiyayya da ƙyamatar ƙungiyoyin gwagwarmaya musamman ƙungiyar hezbollah hamas ansarullah jihadul islami da kuma hashidu sha'abi da sauran ƙungiyoyin gwagwarmayan yankin saboda sun zame katanga kuma tsarin kariya na ƙarshe da ya rage ga al'ummar yankin don hana haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yar mamaya ci gaba da shuka barna da hargitsi a yankin a gefe guda kuma ko shakka babu hukumar da abu muhammad ajulani ke jagoranta a ƙasar siriya a halin yanzu tana kan gaba a fagen zartarwa da gudanar da al'amuran ƙasar inda turkiya ke samar da kayan aiki da bayanan sirri da tallafin siyasa baya ga gudanar da wasu tsare-tsare to amma gaskiyar magana ita ce ita kuma turkiya ta kasance mai taka rawa a tsakanin kasashen yankin gabas ta tsakiya kawai a siriya don haka ba ita ce babbar Bai taka rawa ba a fagen ƙasa da ƙasa iyaka dai an ɗora mata alhakin kula da shugabancin gungun ɓangarori da dama ne da suka haɗa kai wajen kifar da gwamnatin basharul asad don aiwatar da wani shiri da ya shafi ƙasar ta siriya kuma ba siriya kaɗai ba har ma yankin baki ɗaya bisa ga sabon shirin amurka da haramtacce ƙasar isra'ila na samar da sabon yankin gabas ta tsakiya wanda suka kwashe tsawon shekaru da dama suna aiki a kai ragamar akalar siriya a yanzu ta fi zama a hannun amurka domin ta mame yankin arewa maso gabashin kasar ta siriya kuma ta wakilta mayakan kungiyar syrian democratic forces suna gudanar da harkokinta a zahiri waɗanda tuni amurka ke mara musu baya waɗanda mafi yawan su kurdawa ne sakamakon haka babu wanda zai nuna adawarsa kan cin kashi da gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ke yi kan ƙasar siriya a tsakaninsu domin kai da kaya mallakar wuya ce shi kuwa shugaban ƙungiyar hayat at-tahrir al-sham a siriya abu muhammad ajulani da ya kasance ƙarƙashin ƙasar turkiya da take juya akalarsa ba zai iya fitowa ya yi adawa da turkiya ba saboda yana da masaniyar cewar turkiya ta gudanar da ajandar su a Siriya, don haka a kalaman Julani kan batutuwan wulakanci da cin zarafin ƙasar Siriya ya furta cewa su a halin yanzu yana ganin mutane sun gaji da rikici kuma ƙasar Siriya ba a shirye take ta sake shiga wani sabon yaƙi ba. kalaman na julani na zuwa ne a daidai lokacin da sojojin yahudawan sahiyoniya suka isa tazarar kilomita kaɗan daga babban birnin ƙasar damascus kamfanin dillancin labaran rotas ya watsa rahoton cewa kutsan sojojin mamayar isra'ila ya kai kimanin kilomita 25 a kudu maso yammacin birnin damascus fadar mulkin kasar siriya majiyoyin cikin gida sun ce sojojin mamayar isra'ila sun isa yankin kanata mai tazarar kilomita goma a cikin ƙasar Siriya daga gabashin yankin da suka kwace, kuma sun yi nuni da cewa sojojin mamayar Isra'ila sun shiga birnin Kunaitara kuma sun kasance a wajen yankin Damascus fadar mulkin ƙasar ta Siriya. A nata ɓangaren gidan radiyon sojojin mamayar Isra'ila ya bayyana cewa sojojin saman mamayar isra'ila sun kaddamar da hare-hare ta sama har sau 250 a cikin kwanaki biyu inda suka fi mai da hankali kan ruguza sansanonin sojin siriya da cibiyoyin dabarun yaƙinta. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare na farko kenan a wannan shekarar ta 2025 inda kuma muke amfani da wannan damar domin taya ku murnar sabuwar shekara to a murin da muka ware muku a yaushe shine cewa gashi an shiga sabuwar shekara ko wani mahimman al'amura ne kuka rike a shekarar 2024 da ta gabata sannan wani fata ne kuke da shi a wannan sabuwar shekarar ta 2025 din nan malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Sashen Hausa muryar jamhuriyar Musulunci ta ira mai magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaram jamhuriyar Nijar. Mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauran radio ta Afirka. To hakikanin gaskiya dangance da ai eh, wannan shekara ta 2024 wadda take karewa inda muke fuskantar shekara ta 2025 to gaskiya akwai al'amura da dama wanda suka faru a wannan duniya ta maliki dini musamman ma abin da ya shafi yaƙe-yaƙen Gaza da cin amana da cin mutunci da ma rashin haɗin kai na kasashen Larabawa dangane dangance da eh, yadda za su tunkari wanga al'amari na kisan kare dangi da isra'ila take yi gaskiya mu dai abin da ya tara mana da hankali a wannan shekara ta 2024 mai karewa babu kamar irin kisan gilla da cin mutunci da walakanta mata da ƙananan yara da yahudawan sahiyoniya suke yi kuma abu na ci gaba shine wanda aka yi juyin mulki na nan jamhuriyar nijar. wanda juyin mulki a hakikanin gaskiya ya juyo mana alheri sosai a wannan ƙasa tamu da sanin cewa kuma mu 'yan ƙasa ne na gari mu 'yan jamhuriyar nijar ne kuma za mu iya tsayawa da mu a koda yaushe mai gwagwarmaya da kowace kasa kafaɗa da kafaɗa gaskiya muna jinjina ma hukumomin mu wanda suka jajirce na ganin cewa sun nema mana inci ga baki daya Allah ubangiji ba mu zama lahiya a kasashen mu na Afirka da ma gabas ta tsakiyar duniya ga baki daya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radon Jamhuriyar Musulunci Iran ina muku fatan alkhairi farko sunana Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasige Jamhuriyar Nijar jihar Maradi to ina muku barka da wannan sabuwar shekara ta 2025 dukan da ke cikin sa Allah subhanahu ya tsare musulmi baki daya kuma Allah ya ɗaukaka musulunci fatan alkhairin da ke cikin ta Allah ya haɗa mu da shi dukkan sharin da ke ciki to Allah subhanahu ya tsare mu da tsarewa wannan shekara Allah ya sa ta zama alkhairi ga dukkan 'yan ƙasa ga dukkan musulmi na kasashen Afirka baki ɗaya ko in ce na ƙasashen duniya baki ɗaya Allah subhanahu ya ɗaukaka mana mu ta jamhuriyar Nijar Allah subhanahu ya tsare mana shugaban mu ya tsare mana sojojin mu ya tsare mana dukkan gidajenmu da duka musulmi na kasashen duniya baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen hausa na radio tehran mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka dangance da wannan maudu'i bisa sabuwar shekara da ta wuce da wadda ke za ta kamawa ubangiji allah ya ba mu albarkacin abin da ba mu mancewa mu a nan kasan mu ta nijar gaskiya bisa ga takunkumin da aka sa mana ko in ce takunkuma na zalimci wa waɗanda ba a taɓa samu kowace ƙasa su ba aka samu mana su lokaci guda wannan abu ba za mu manta da shi ba amma allah da iko ne da yake allah ba a zalimin kowa ba ne shugaban ƙasa shugaban jamhuriya janar da birgar abdurrahman cani da al'umman nijar gaba ɗaya suka yi tawakkali ga allah suka dogara ga allah allah sai ka musu mafita duk da takunkumin da aka sa sai wasu ƙasashe suka fi mu majin haushin abin da aka mana ina wannan abu ba za mu manta da shi ba kuma ba za mu manta da wannan juyin mulkin ba wanda Allah ya kawo mana saboda duk juyin mulkin da ake Nijar Faransa ke yin shi amma ba zato ba ta mahawan ba ta san an yi shi ba al'umma suka yi shi kasa ta yi shi kuma muna gode ma Allah da ya ba mu haɗin kai saboda ba a taɓa samun haɗin kai ba duk Nijar duk kudetar da aka yi sai wanga karo mun gode ma Allah muna kira ga malamai da al'umma da suka haɗe kansu wuri guda wannan haɗin kai Allah ƙara tabbatar mana da shi kuma Allah ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu ta Nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai a Kimba jihar neja memba amurya matasan Afirka reshen jihar neja muna muku fata alkhairi ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran musamman babban jagora Hassan Barka hakikanin gaskiya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu ta gabata mun ga iftila'i da masifofi da jarabtar rashe wanda Allah jarabce mu musamman duniyar musulmai a duniya duk gabaki daya to a hakikanin gaskiya wannan shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar mai kamawa muna fatan da cewa ubangiji Allah duk irin abubuwan da suka kasance Allah ta kaita mana Allah kuma ya kawo mana karshen shi Allah ɗora musulunci akan kafirci Allah ya rusa duk wani tsari wanda ke ba na musulunci ba a duniya muna fatan da cewa musulmanmu na duniya za su gane da cewa wannan kalma da ainihin ainihin siyayyen halitta zo da ita to ita ita kadai ce mafita a duniya kuma ita ce ya zama wajibi mu koma domin cin nasarar rayuwar mu ta duniyar mu da lahirar mu da fatan musulman duniya za su ankara kuma za su gane muna fatan Allah kawo mu da karshen dukkan wani tsari wanda ke ba na musulunci ba a duniya a lungu da sako da duniya Ibrahim ya Yawancin Hula garin Mai Gode a kin jihar Niger To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Hassan barka agarsu ne ke gabatar muku da shirin a daidai wannan lokaci. To malami na gaba bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH barkamu da haka. Mai magana Lawal du daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Eh abubuwan da ba za mu manta da su ba suna da dama a wannan shekarar da ta riga ta ƙare. To babban abin da ba za mu manta da shi ba shine faduwar gwamnatin Syria, wato gwamnatin Bashar al-Assad wanda faduwanta ta zo ma duniya cikin wani yanayi na bazata. So fatan mu dai Allah ya sa kuma wannan faduwar ta zo ma al'umman ƙasar da sauyi wanda muke fatan za a samu zaman lafiya a wannan yankin baki daya musamman a libnan da gaza da dai sauran wuraren da ake fama da tashe-tashe a hankula allah ta'ala kuma ya sa wannan shekara shekara ce wadda take ta fatahi a gare mu da dukkanin sauran al'ummarmu wanda muke fama da matsaloli daban-daban a wannan duniya da muke rayuwa a wannan hali allah kuma ya tabbatar mana da alkhairi a duk inda mu Nijar. A tashi lafiya sashen Hausa kuma ina muku barka da shigowar sabuwar shekara ta 2025. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Firezi na kulabar ra'ayin ce da take a Agadas a Jamhuriyar Nijar. Eh, mamba na masu kira da sauraron rediyo na afrika Da farko ina ma kab daukacin al'umman duniya barkanmu da wannan shekara. Eh, barkanmu da i da shekara ta 2024 kuma barkanmu da shiga shekara ta 2025 musamman 'yan kasashenmu na Afirka baki ɗaya musamman 'yan ƙasar Nijar. Maza da mata muna fata wannan shekara ta kasance mai alkhairi ce ga ƙasashenmu baki ɗaya ce ga duniyar mu. Lalle abubuwa sun faru a cikin shekara wadda ta huce masu yawa. Amma ni dai a matsayina na ɗan ƙasar Nijar abinda ba zan manta da shi ba eh, shine wannan juyin mulki da Allah ya ka a cikin ƙasata a cikin shekara da ta gabata wanda yake juyin mulki tsabtatacce wanda aka yi shi tare da ilimi da hikima kuma juyin juyin mulki wanda aka yi shi ba tare da tashin hankali ba ko tsuntsu ba a kashe a cikin shi wannan abu ba zan manta da shi ba a matsayina na dan nesha sai dai ina fata ga su wannan sojoji da Allah ya kawo su ci gaba da ayyuka na alkhairi da suke yi. Assalamu alaikum sashen Hausa biyo Tehran Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilyamin maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To muna godiya da irin wannan dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakinmu akan abubuwan da ke ci mana tuwo a ƙwarya sannan zan yi amfani da wannan dama wannan shekara da muke ban kwana da ita ta 2024 tabbas hakika abubuwa sun faru da dama waɗanda suka bakanta mana rai kama daga kisan sarkin gobe da 'yan bindiga suka yi a jihar sokoto da kuma ibtila'in fashewar tankar mai a jihar jigawa da kuma sauran abubuwa kama daga harin sojoji a tudun na jihar kaduna da dai sauransu to muna addu'ar allah ya ƙara kiyaye irin faruwar waɗannan abubuwa a nan gaba ita kuma wannan shekara ta 2015 da za mu shi kwance 2025 muna yi wa ƙasar mu fatan alkhairi da kuma sauran mu na afirka da ma duniya baki ɗaya. allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu najeriya baki ɗaya. na gode boh tehran jamhuriyar musulunci mai magana bilyamin agwar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran da farko sunana malam kabiru da ke maradi ɗan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar ba na masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar maradi to alhamdulillahi ra'ayin da zani bada abin da ba za na taba mantawa ba a wannan shekara da ta wuce shine eh, dangane da allah tabaraka wata ala da ya kawo mu shugaba mai hangen nesa da ya tura ya hidda mu uwar gijiyar mu tada wadda babu ta fannin da ba ta zaluntar mu ga ma'amalan mu ga kasuwan mu ga zamantakeyan mu kai hamma ga addinin mu babu inda ta raga mu ba mu taba zato ba mu dai a ra'ayin mu amma Allah tabaraka wa ta'ala dama ya kaddara to gashi Allah ya bamu zamanannen shugaban ƙasa mai jajircewa wanda ya san kishin 'yan ƙasa ya san kishin jama'a kasar shi ya san kishin addinin shi ya kuma ba da rayuwar shiga ga shiga shi ya jajirce ya yi tsayin daka sai da suka hita wannan ni a ra'ayina ba za ni taɓa cewa da wannan ba da sauran sojoji waɗanda suke zuwa suna shiga daji suna kwashe mu arziki duka wannan shahararraccen shugaban ƙasa ya ce duk su hita su ba mu wuri mu kama iya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio biyu hausa hiran mai magana sita tayar daga nan a gar jamhuriyar nijar muna godiya dangance da damar da kuke ba muna tofa albarkacin bakinmu. dangane da abubuwan da suke faruwa a nan kasashen mu na afirka da ba kasar duniya baki ɗaya muna godiya dangance da wanga maudu'i da kuka gaba mu cewar menene ba za mu iya manta da shi ba abin da ya wuce na shekara ta 2024 me muke fata abin da ke mu muke fata shekara ta 2025 a cikin ta abin da muke fata shekara ta 2025 da ke cikin ta muna fatan alherin da koyi cikin shi Allah ya sada mu da shi sharan da koyi muna fatan ubangi Allah kwabe mana shi abin da ba za mu iya manta ba 2024 da wuce wanga cece ku ce na da ya faru na tsakanin kasanmu ko kuma ce kasa kasashenmu na ias e da kasashe na cd yawo gaskiya mu dai ba za mu iya manta da irin wannan cece kuce din da ya faru ba duba da cewa da kasashen na cd yawo da kasashen na ias e kusan diyare muna jin yaren juna ya kamata a ce musamman ma makwabciyarmu na najeriya da su bene da sauransu yan uwa muke uwa ɗaya uba ɗaya bai kamata ba don wani saɓanin ƙungiya har ya zo yana neman ya sa mana wani cece ni. Sashen Hausa na gidan radon jawarin Musulunci Tehran mai magana samun na suke dan mata limanci bar wadin jawarar Barka ina maka fata rai dangance da wani mutum da kaza me abu mai mahimmanci da manta da shi ba a wani shekara ta gabata 2024 eh, mai ban kwana. To alhamdullahi ni a matsayin dan kasa ina ba zan manta da abubuwa da yawa ne abin amma zan ɗabi guda biyu kamar haka mata eh, na warko dai ba za manta da ibtila'i na ruwa ba da magani wannan shekara da ta gabata wanda al'umma suka tagayyara suka shiga cikin halin tsakanin yi sannan kuma ba za na manta da baƙin mulki na jagororinmu na shugabanmu na afirka marasa imani wanda su da kansu su bar 'ya'yansu da wahala wannan tabbas abin da ke da mahimmanci ne a gare ni wanda ba za a manta shi wanda aka waye gari a wannan jagoranci da suke mana gashi mazan da namijin bai taɓa yin bara ba ya dawo yana yin bara wanda bai taɓa swata ba ya dawo yana basira matan da ba su taɓa ba sun dawo suna swata su da kunci rayuwa irin yadda aka sa talakawa cikin al'umma cikin kunci cikin abokakanin kayi saboda kamar na watan wadda da ke kama kuma Allah sa alheri da ke cikin Allah sa da mu shine fatan mu sabon suke assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryoyin masu sauraron radiyon kasar Iran radiyon musulunci to da farko dai suna na sani da'u alaska da ke cikin garin tsatsun a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar to wanga shekara ta 2024 mai shirin karewa to gaskiya an fuskanci kalubale da yawa eh, kama ne fannin tsaro ne tattalin arziki ga wanga tsadar rayuwa to dama ita tsadar rayuwa cancan ma akwai to muna fata wanga eh, sabuwar shekara mai shirin kama ta 2025 zuwa kowa da kowa da alkhairi kuma muna fata dukkan alkhairin da suke cikin wanga sabuwar shekara mai shirin kamawa allah ka sada mu da ita shirin da ke cikinta kuma allah ka kare mu da kare karewarsa kuma muna kira ga shugabanninmu ya kamata a ce sun ringa yin adalci zuwa ga talakawa bakin iyakirin da za mu yi kenan ya eh, sani dawowa da suka tsatsun murin a cikin jihar da a jamhuriyar nijar sunana na sire malam sule malam falad daga jihar damagaram da ke jamhuriyar nijar wasu na kira na da limamin mata allahu akbar duniya kenan shekara ɗaya biyu uku yanzu har shekara muna cikin demil ventakata gashi zata kare vincent 25 za ta kama to ni dai na saranas abin da bana mance da shi ba allah ya saka wa radio muryar musulunci iran ina yi miki fata alkali wallahi ni dai abin da bana mance da shi a cikin wannan shekarar da ta kusan karewa ta 24 aka saka na a cikin wannan gurfikin kuma don haka zalika bana taɓa mance da wannan rana ba wannan rana ce da aka mana gashi ina miƙa gaisuwa ta da mana arziki in aika saƙo na inda nake so me yahi wannan aisha ko buƙatar rai sai kuma na biyu wallahi wallahi Allah ya saka wa jagororin jamhuriyar Nijar saboda sun kawo mana ci gaba mulkin Nijar a yanzu na soji ya kawo mana ci gaba da yawa wanda ba za mu mance ba fannin tsaro fannin kiwon lahiya fannin cimaka kai fannin abubuwa da dama ga kuɗin siminti da aka rage kai ga abubuwa da yawa ga magani ga kai Allah ya saka musu da alheri wayo na Allah bai bai Demil Ventakat Allah ya samu shiga cikin Demil Vincent shekarar 25 cikin lahiya da alkhairi da sa'a alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nasirin nasu ka ga da eh, sani alaska kusa da kai mutanen nijar to fata alkhairi a gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta rediyo ta irin ta musulunci a gaskiya ina jin jiran shugaban wannan gida hassan barka ga dukkan kuma membacin gidan nan malamai shugabanni mata maza baki daya addu'an da nake mana a cikin wannan gida gabaki daya kuma duniya gabaki ɗaya Allah subhanahu wataala ya sa wannan shekara da za mu shiga sabuwa Allah ya samu shige ta sa'a Allah ya canja mana komai yanayi na rayuwa ya ba mu zaman lafiya kasashen mu duniya ga baki ɗaya kuma duk inda musulmi suke kuma Allah ya kare mana musulmi kare mana musulmi duk inda suke kuma Allah ya ci gaba da dora musulunci akan kafirci a koda yaushe kuma duk inda musulmi yake Allah ubangiji biya masa bukatun sa duniya da lahira kuma Allah ya samu shige ta sa'a ya kama mana canjin yanayi da rayuwa ga baki ɗaya kuma dukkan waɗanda suka riga mu dan gaskiya Allah subhanahu wataala ya jika su da rahama kuma idan namu ta ta zo ba ganta ba ko yanzu yanzu ko yanzu ko yanzu ko yanzu yanzu ma muna hanya ne to Allah ya ba mu kyakkyawa tuka ya ba mu cika da imani lajin tida mai gidan wannan rediyo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh biya wasa. A muku magana Aliyu ya hadi garin Nasarawa kwamin ɗin Galma. Wakilin masu kya da saurare na reshe na jihar Tawa. abin da ya faru shekara ta 2024 musamman ba na mantawa akan bakin ciki da juyayi da ya samu a garan ko a gare shi jama'a akan kisan da an kai ma sarkin gobir wannan ba zan manta da wannan bakin cikin irin kisan da an kai mashi ba na gilla na cin zarafi ne abada ba na mance shi ba na manta sa sannan irin jama'a da an kai kirnafan da shi da su wannan ina bakin ciki akan bayan Allah da a ci hannunsu sannan shari dai ina ba na mantawa da mutuwa Hamma Ahmadu sai mu ci Allah mashi gafara shugaban eh, siyasa na Lumana afirka a nan nijar ba na manta da mutuwar da ya yi sai mu ci allah gafarta mai a shere dai abin da ban manta da shi ne alkhairi irin abinda da shugaban kasa abdurrahman chani ya yi na yasa likitoci suna hidda ma bayan allah yana da gyaran kafa da gyaran cinanu da dukkan wanda cuta cikin jikinka ana ka kyauta wannan ba mu wannan abin alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh radiyon jamhuriyar Musulunci iran kai tsaye kuna tare da ali idi sumail wanda ake sani da ali jamaika a nan cikin garin magarki tari jihar da garin asan barka muna godiya dangance da wannan maudu'i da muke ban kwana da shekara ta 2024 to abu almuhimmi wanda ba mun manta da da shi a cikin wannan shekara ta 2024 shine kwace lasisin kasar faransa da gwamnatin mulkin sojin niger ta abdurrahman chani ta yi wannan abu gaskiya ba za mu manta da shi ba domin ba mu taba ba tunani akwai ɗan da za a aihwa wanda zai takawa faranshi burki a yanda suka dauke mu tamkar bayi yau an waye gari duk wani halaka da ke tsakaninmu da faranshi wadda ba ta alheri ba ce gwamnatin mulkin sojin nan yana kokarin karbe ta ya maido ta da ta yi ko da za a je gaba ta kasance ta alheri ce ba irin waccan ta baya ba to gaskiya wannan kwace lasisi da aka yi wa kamfanonin faranshi hakan ya faranta mana rai kuma ba za mu taba manta da shi ba mun gode rajin da hura musulunci iran assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi da radio iran mai magana hasali umar daga angon sabon gari da magaran jamhuriyar nijar ina so ku bani dama zan tofa albarkacin na dangane da wannan maudu'i na wagarana to abubuwan da suka faru a shekara wannan wadda ta kare ta 2024 gaskiya abubuwa ne masu yawa in ka ɗauka nan jamhuriyar mu ta Nijar kamar ka ɗauki irin yadda abubuwa suka sauya dangane da tsarin mulki na da ana mulkin farar hula yanzu aka dawo mulkin soja da sauran abubuwa dai da suka waka na wanda ba an ce kaza da kaza ba su dai muna roƙon ubangiji allah sa da muka ga karshen waccan shekarar lafiya wannan mai kamawa alherin da yake cikin ubangiji allah bayyana mana sharrin da yake cikin ubangiji allah kare mu gabaki dai na gode ku tashi lafiya mai magana hasila umar Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriya Musulunci ta Iran. suna na Usman Maidala Bosheri a jihar Damagaram cikin Jamhuriya ta Nijar. na gaskiya za a cewa shekarar da take mana ban kwana ta 2024 eh gaskiya mun ɗauki darasi ko kuma akwai abubuwan da har abada ba za mu manta da su ba. Kamar musamman ma eh bangaren dukkanin wani magidanci eh ba zai manta da wannan shekara da ta gabata ba wanda a tarihi gaskiya eh tun kakannin kakanni ma mutu an ce eh ci makata kai wannan minzani na tsadarsa da ma kuma rashin kuɗi a hannun al'umma kuma ga tashi tashen hankula za a cewa kuma da irin dai abubuwa dai wanda za a cewa dai eh, waɗansu ba masu sai an mutu a kafafen yaɗa labarai an hudu ba wanda duniya dai duka halin da ake ciki kowa sani muna muku fatan alkhairi da fatan za a shiga sabuwar shekara lafiya ga ma al'umma duniya ga baki daya da ma masu bibiyar wannan shafi na muryar jamhuriyar musulunci ta iran musamman ma mambobi masu kira da sauraro da ma masu sauran wanda ba da dama da za su tsoma bakin su a wannan shirye-shirye kuke gabatarwa karshe nake cewa suna na usman maidala bushiri a jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar shi lafiya to ma sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka agarsu na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.